wabar ba assalamu alaikum ya jama'atul musulmin na gode wa allah da ya sake tara a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi na wannan wata mai alfarma yau shine zama na 24 a tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka muna cikin suratul bakara sorry muna cikin suratu alu imrana ita ma ba mu shiga tafsirin ta ba malamai dai a bisa ilimi na tafsiri suna mana fashin ba'i akan abin da ta kunsa kafin ma mu shiga cikin tafsirin ta a yau ma abin za mu tattauna a kai malamai sun raba ta gida uku kashe-kashe guda uku abinda take magana a kansu wanda kashi ɗaya mun ɗan so yin tsokaci a kansa a karatunmu na jiya to yau kuma in akwai lokaci za mu ƙararsa kashi na biyu da na uku saboda haka muna fata abu da za mu karanta a kai allah mana jagora allah ba mu ikon aiki da abun da eh, za mu karanta allah ran maka ja mana wani abu daga cikinta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 إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام na'am allah subhanahu wa ta'ala a wannan suratul alu imrana kamar yadda muka faɗa jiya malamai sun kasata gida uku wato tana da maudu'i guda uku tana da akwai darusa darusa guda uku manya-manya a cikinta wato ta kunshi waɗansu abubuwa dunkulallu daban-daban har guda uku cikin guda uku nan na farkonsa mun fara taɓa shi ko kuma mun yi bayani wani ɓangarensa wato zuwan nasara na jirana nasara na garin Najeran su guda 60 waɗanda suke bin addinin nasara da suka ji bayyanar manzon allah sallama shine suka tafi wajensa akan za su tattauna da shi akan sha'anin annabi isa alaihi salam mun ji tattaunawa da suka yi mun ji kuma amsar da manzo rahama sallallahu alaihi wasallama ya ba su wanda gashi dai karara komi ya bayyana na gaskiya amma saboda son rai da ƙin gaskiya dai ba su karɓi musulunci a hannun manzon allah sallallahu alaihi ba sai dai kuma a duk da haka ɗin ai gaskiya ita gaskiya ce a kowane yanayi da kansu suka nemi a sama musu wani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai dinga yanke musu hukunci a tsakanin su idan wani abu ya faru ya tafi da su can kenan shine manzon Allah sallallahu alaihi ya hada su da Abu Ubaida ibn Jarrah aminu hazil umma to nan abu na gaba a cikin kaso na farko na abun da suratu ali ibrahim ta kunsa malamai sun yi bayani akan babban abin da ya sa alul kitabi suka karɓar musulunci ba komi ba ne sai abu guda biyu su ne akwai abubuwa da yawa amma da nan biyu su ne manya na farko ƙabilanci musamman bani isra'ila suna gani annabawa suna sau a cikinsu ake fitar da annabawa an sauƙar da annabawa da yawa wanda suke daga banu isra'ila to sai suke ganin cewa su ne ma ke da haƙƙin manzanci allah kuma fa'ilun ma ya sha'u ne sammai da ƙasai da abun da ke tsakaninsu komi nasa ne la yus'alu amma ya fa'alu allah ba a tambayarsa me yasa ka aikata kaza da kai ɗin da kaza ɗin dun nasa ne abun da ga dama zai to su kuma ana su tunanin don me daula za ta kuɓuta daga ai dome annabta za ta fita daga bani isra'ila ta tafi wa wa'insu wanda ake ganin su ba su kai ba larabawa kenan to wannan shi ya hana su karɓar musulunci musamman yahudu abu na biyu kuma sabon allah yanzu misali sabon allah da son rai da son shugabanci da makamantansu yanzu kamar waɗannan nasarawa na najirana kaga zuwa da suka wajen manzon Allah sallama don su yi tambaya tambayar da suka so su yi din sun yi din kuma an ba su amsa kuma har aka gama amsar da aka ba su sun kasa cewa komai saboda ba ta cewa me ya rage ba sai su mutunta ba amma suka yi saboda mai saboda sun zuciya to malai ke cewa irin waɗannan dalilan ne da makamantansu da kuma ainihin kudura da irada na ubangiji cewa shi fa'ilu ma ya sha'u ne mai aikata abun da ya so ya fito da manzon rahama sallallahu alaihi wasallama shine manzo na ƙarshe kuma shine shugaban annabawa gaba ɗaya ya fito da shi a cikin mai a cikin larabawa abun da ya munasaba ma da haka ɗin a cikin alu imrana ɗin akwai aya da allah ya ce ita ce aya ta 20 da wani abu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 mulkin kansa shine mai shi an gane tutil mulka manta sha kana ba da mulki ga wanda ka so watan zi'ur mulka min manta sha'u sannan kana karɓe mulki daga wanda ka so wato izu manta sha'u kana ɗaukaka wanda ka so wato zillu manta sha kana kuma ƙasƙanta wadda ka so biyadikal khair wato alheri gaba ɗaya yana hannunka Allah sai kulle ayar da innaka ala kulli shay'in qadirun lalle kai mai iko ne akan komai kaga nan banu isra'ila kar su ɗauka kamar suke da haƙƙin manzanci a ce duk wani manzo kawai a tsatsu zai fito haka ɗin ma allah ne ƙaddara a cikin sonsa a cikin zaɓinsa sannan fidda eh, manzo na ƙarshen zamani wanda shine shugaban annabawa a cikin larabawa nan ma cikin zaɓin ubangiji ne kaga an ya nuna cewa komi mulkin karan kansa nasa ne yadda yake so zai yi malai cewa hazil ayatu sabakat ha muqaddimatun wa haysiyatul hukmi min ayatin ablaha gabanni wannan akwai wata aya ma wacce take nuni da irin da irin abin da muka ambata nan alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون ila كتاب الله ليحكم Tumma يتولى فريق منهم وهم معرضون Allah ya ce alam tara ila lazina utu nasiban min alkitabi ka bani labari mana dangane da waɗanda aka ba kaso daga cikin littafi wato alul kitabi kenan yut'auna ila kitabillah ana kiran zuwa ga littafin Allah liyahkumu bainahum domin yayi hukunci a tsakanin su summa yatawalla fariqun minhum sai kuma bangare daga cikin su wato suka juya baya suka kirda wa hum mu'ribun alhalin su suna masu kauda kai yanzu banu isra'ila ka in ka duba ai su ne suka fi cancanta da duk abun da ya zo daga ubangiji su karba saboda allah ya musu ni'imar manzanni da yawa a cikinsu amma kuma sai ga littafi daga ubangiji wato an ƙur'ani ya sauka alal aula su suka fi dacewa da su karɓe shi akan kowa amma kuma sai kasance su ne na gaba-gaba a wajen e karɓan aini wannan saƙo ba don komi ba sai don ƙabilanci don me za a tada manzo daga ina wanda yake ba daga cikin bani isra'ila ba sannan kuma suna gani idan aka ce manzo ya fita daga cikinsu to kamar daula za ta kukuta daga hannunsu da suna da daraja a wajen al'umma suna ribatar haka ɗin to yanzu a ce manzanci ya fita daga banu isra'ila ya koma wa larabawa to nan ma ai wato suna ganin ci ba ne kamar cikas ne saboda haka abunda za su yi a nan shine su ƙi to wannan duka yana nuna maka eh, a ga gaskiya kuma a ƙi karɓanta ƙuru-ƙuru domin daga cikin yahudu na banu isra'ila lokacin da alƙur'ani ya sauka da yawansu sun san cewa alƙur'ani nan gaskiya ne da yawansu sun cewa manzon allah sulama a manzon allah ne saboda sifarsa ta zo a cikin littattafansu sifarsa ta zo a cikin littattafansu kuma so ga shi ne daga ciki akwai wanda suka musulunta irin abdullahi ibn salam kaga karara da ya gani ya zo shi ya musulunta gaban manzon Allah sallallahu alaihi masa tambayoyi manzon Allah ya amsa masa wanda bayan sifofin da ya gani sannan ya zo ya tambayo ya san tambayoyin nan banda annabi ba wanda zai amsa wannan tambayoyi ya amsa kuma ya musulunta shi yasa a cikin akwai akwai Abdul al-Baghdadi a cikin littafinsa al-Farqu al Firaq yake cewa daga cikin Yahudu akwai ma wata kungiya na manta sunanta kamar yadda ambace ta yana faɗan kashe-kashe na na aƙidu ya ce akwai wani ɓangare na yahudu wanda su sun yadda da cewa kai tsaye musulunci gaskiya ne don wani sa'a har suna sallah har suna azumi amma dai su ta inda kawai abin eh, eh, gizo ya yi sakar shi ne cewa suka yi manzon allah gaskiya ne alƙur'ani ma gaskiya ne duk abin da alƙur'ani ya zo da shi ɗin gaskiya ne saboda akwai shi a cikin attaurarsu to amma dai su su har yanzu suna kan addinin annabi musa alaihi salam ne ba dole sai sun yi musulunci ba amma kuma inda wani daga cikin su ya shigo ya musulunci ya halatta ka gane miki nuna maka cewa sun san ƙur'ani gaskiya ne sun san manzon allah sallama gaskiya ne an gano nan yace malik ce wal kalamu wa in kana haza takri'an li ahli kitabi illa anna al ibrata muwajjahatun ila allazi ila allazina sharafahum Allah ta'ala bi an bada risalatul islam minhum mala yace duk ai kaga abun da banu isra'ila suka yi in ka duba abun aibi ne ko abun aibatawa ne da suka yanzu misali da sakon manzon Allah da ya zo da sun karba ai da su ne masu hun gaba gaba kaga sun ci can sun ci jiya kuma gashi za su ci yau to sai suka yi sai kuma sai Allah ya ɗaukaka musulunci ta hannun manzon Allah su salama da kuma sabbansa musulunci ya yaɗu a duniyar gaba ɗaya sai suka zama su kuma a ƙasa a wancan zamani to shine ma yake cewa to wannan fa akwai sako gare mu mu al'ummar musulmi ta mu fahimci cewa ci gabanmu ɗaukakarmu taimako da za mu samu a wajen ubangiji ka cokam ɗinsa ya ɗoru ne idan muna bin musulunci sau da ƙafa amma muddin idan za mu yasar da musulunci mu dinga bin son zuciyoyinmu mu bin umarnin manzon Allah su da abin da alkur'ani ya faɗa to fa abin da ya samu banu isra'ila na kasanci a wannan wancan lokacin to mu ma fa alal aula mu ma zai iya samu mu kamar halin da muke ciki a yau ban sani ba ko kun fahimci falsafar bani isra'ila gaskiya ta zo musu karara da sun karbe ta da sun ci riba biyu suka yi da suka ƙin da ke gaskiyar ce allah ɗauka gaskiyar da wasu suka ƙasƙanta wancan lokacin saboda sun yi gaskiya ko to mu ma kazalika mu waɗanda musuluncin yake mu, idan muka soko-soko da shi to mu ma allah zai ƙasƙanta mu ya ƙasƙantar da mu kamar halin da muke a yau duk musulmi mai kishin musulunci zai ji baƙin cikin halin da musulunci yake ciki a yau walau a mataki na duniya da kuma a mataki na ƙasa ko ba haka ba ne me kawo wannan to mala abin da ke so ya jawo hankalin jama'a kenan a nan kamar yadda waɗancan suka ƙasƙanta a wancan lokacin to kuma fa idan kuka ƙasƙanta a yau to fa an sake musuluncin ne kuma abin da ya faru kenan ba mun karanta ba mun karanta hadisai da wanda manzon Allah ya gargadi ce cewa yushiku an ta tada alaikum umamu kama tada aqlatu ala ala qasatiha yace ya kusanta al'ummar duniya za su yi taron dangi akan ku tankar yadda mayunwata za su yi taron dangi akan akwashin abinci wani sabi ya ce saboda karancin ne ya ce a'a kuna da yawa amma yawan nakun taron tsintsiya ne babu shara kamar yadda muke a yau ga mu da al'umma a duniya ka duba duniya ne da muke da yawa amma ka duba yadda ake cin zarafin 'yan uwanmu a gaza ake musu ake watandansu yadda kasan kisa halal ne kai ko dabbobi ake wa haka wallahi bai cancanta a kalla ba dabbobi dai a jefa bom kaga gida gaba ɗaya sun ƙone ƙurmus da dukiyoyinsu da mutanen cikin da kowa sun ƙone kuma duniya ana ji ana gani ba yadda aka iya sai ka ce ba musulmi a duniyar me ja wannan ya ci kaskanci ne kaskancin da muka jefa kanmu a ciki to anan mana yake cewa fatakunu a'ibatu ka aqibatan lizina masakumullahu iradatan wa kanazira muhammad umran busyuni wani mutumin indonesia a farkon 19th century lokacin da kasashen yammacin duniya suke watandar kasashenmu na musulmi a mulkin mallaka sai wato abun ya kulle masa kai yahudu da nasara duk inda suka samu ƙasa ta musulmi irin wulaƙanci da ƙasƙanci da dai cin zarafi wato babu abin da ba sa yi a wannan wurin suka bau suka suna ta bautar da mutane a wannan lokacin har ƙasashen mu na nan a lokacin ne ake aka kakkacancana mu to sai ya karanta wata sura a cikin suratul munafiqun Ya yaquluna la in rajana ila madinati la yukrijana al azumin hal azal walillahi al izzatu wa li rasuli Abdullahi ibn Sabah rasul munafiqin a Madina shugaban munafukai kenan a wata waƙiya da aka fita da sabon manzon Allah sallama da kuma su munafukan sai suka koma gefe da shugabansu suna tattaunawa suka ce to yanzu an dawo madina masu izza sai sun fidda kaskantattu su munafukan wato su ne masu ɗaukaka masu izza sai sun fitar da manzon Allah su salama da shi da sabansa daga madina tunda ai su baƙi ne su ga 'yan gari to a dalilin wannan ne Allah ya saukar da ya ce walillahi izzatu ɗaukaka da buwaya da izza ta Allah ce walil rasuli ta manzon Allah ce walil muminina ta muminai ce walakin al munafiqina la ya'lamun sai dai su munafikai ba su san da haka ba to shi umran ba su yi a wancan zamanin da yan mulkin mallaka suke yi wa kasashen musulmi haka sai ya ce to idan har izza ta tabbata wa muminai wace masifa ce tafi irin halin da suke ciki a yanzu yan mulkin mallaka suna ta watandansu da dukiyoyinsu da sauransu suna kaskantar da su suna kashe su ya ce to ya zai hada fassarar wannan ayar cewa wato mumene suna da izza suna da ɗaukaka a wannan duniya da kuma cin kashi da ake musu a halin a wancan lokacin ya za a yi hada fassarar nan da abin da ke faruwa na zahiri to sai ya rasa wanda zai tura wa wannan tambayar to wani ana ce masa shakib arsalan wani ɗan ƙasar libya ne a eh, lebanon babban malamin addini ne kuma ɗan boko ne na gaske ya yi yawace yawace ƙasashen duniya hasali ma shi baya zama wuri guda ya san munafurcin yahudu da nasara duk ƙasashen da yake yawo inda suka haɗa makirci wa musulunci to sai je wayar da wa'ancan musulman domin su san yadda za su yi hasali ma bai zauna a ƙasa ɗaya ba su yahudu suna neman sa shi kansa shi kuma yana neman inda suka shirya makirci da aka yi rayu sai ya tura tambaya zuwa gare shi akan ya zai fassara masa wannan ayar da halin da musulmi suke ciki amsar wannan tambayar sai da ta sa aka rubuta littafi guda asalin littafin eh, da larabci ne ya ce sunan littafin da larabci limaza ta'akkarna wali maza takaddaman gairuna me yasa muka ci baya me yasa abokanan gaban mu suka ci gaba shine aka fassara shi zuwa turanci a yau our decline is cause and remedy aka ba shi wannan fassarar a turanci a yau littafi na samu ko da kini ba na Najeriya na sai shi ba a cikin wannan littafi abun amsar da ya kawo a dundunkule ya ce duk lokacin da musulmi suka sau Allah duk lokacin da musulmi suka yi soko-soko da musulunci to kawai sun gayyato abokanan gabansu ne kamar sun buɗa wa abokanan gabansu ne wato idan ba ku yi sharan masallaci ba to za ku yi na kasuwa to kawai shi ne, saki Allah kuma in ka duba hadisai da yawa sun zo akwai yadda manzon Allah sallallahu ke cewa la ta'muruna bil ma'rufi wala la 'anil munkari wa ta'daranna ala yaji zalim ce dole ku yi umarni da abu mai kyau ku musulmi dole ku yi hani da mummuna kaga na an dubule komai ya shiga ko na hani da umarni dole ku kame hannun azzalumi wato kar a samu zalunci a cikinku idan ba haka ba allah ko wato zai sauko muku da bala'in da za ku shiga masalatai kuna ta addu'a ba za a karba ba yanzu a cikin mu musulmi mai ba yi duk abun da aka saukar da masifa a kansa na zunubi a zamanin annabawan da suka gabata ka gaya mini wanne ne ba a yi ɗari ɗinsa ba ludu ne ko maɗigo ko zinace-zinace ko batsa ko fasikanci ko sata ko me me babu me babu a cikinmu eh? mu musulmi ne yanzu misali ko siyasar najeriya ka lura sosai a lalacewar ta waɗanda suke sahun gaba musulmi ne ba 'yan arancin najeriya ba ne su ne wanda in ba su goyi bayan ka ba raka shugabancin ba ko ba su ba ne mafi su ba musulmi ba ne eh amma ka duba halin da muke ciki lalacewar najeriya musulmi ne su ne a gaba tunda su suke riƙe da akalar siyasar najeriya wanda sai sun sai wanda suka goyi bayansa zai zama shugaban in ya so a haɗu a lalace gaba ɗaya a haɗu a zalunce gaba ɗaya to kaga nan in ka duba fassarar wannan hadisi ya tabbata halin da muke ciki wato da hannayen mu muka saye shi kawai musulmi su gane abu guda sharaɗin zaman lafiyan ku shine kawai bin Allah nan ne za a ci guda a duniya a ci guda a lahira amma muddin aka san ubangiji to daga nan duniya daga nan duniya za a gani za a sha wahala halin da muke ciki wato mutuba mu koma ga ubangiji mu yi san istingifari kowa shefi sanin kansa kowa shefi sanin kansa duk laifin da muke yi mu bari mutuba. mu koma ga ubangiji mu bi umarninsa mu bi hannunsa an gano nan wannan kenan sannan a gaba ta gaba al sani min al-hadisi a gaba ta gaba ta ma'anar wannan aya wannan sura kai ta alu imrana akwai inda ai Allah yake cewa wa may yabti ghayra islam dinan ghayra islam dinan ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في Allah ya ce wa mai gairar islami dinan duk wanda ya riƙi wani musulunci zaman addini to falan yugbala minhu ba za a taɓa karɓa masa ba sai a kai amfani da lan lan wato wacce take nuna nisantakar abu ba a taɓa karɓa masa ba wa huwa fil akhirati min khasirin yana kuma cikin taɓaɓu a ranar lahira an gano nan saboda me musuluncin nan nan kuma an dawo da su alul kitabi da ma wanda yake ba alul kitabi makka da sauran shirkan duniya gaba ɗaya ayar ta dunkule ta tattare tana tabbatar da cewa fa price in aljanna farashin aljanna ko shine musulunci ingantacce mutum ya je shi da musulunci ingantacce shine certificate din shiga aljanna idan Allah ya karba mutum amma muddin mutum ya riko wani certificate na wani abu daban da sunan addini ko da sunan wata manufa daban Yace da ita zai shiga addini ba a taɓa karɓa masa ba ranar lahira yana daga cikin waɗanda suka tabe Yace wa fi haza siyaki ta ce hazi nida'ati sab ila alil kitabi minal yahud Yace a cikin alu imrana kuma du wato allah ya kira ya alul kitabi kira daban-daban har guda bakwai ba sai allah ma ya ja mana su ba saboda me saboda lokaci allah ya ce ya ahalal kitabi lima talbisuna alhaqqa bil batili wa taktumuna alhaqqa wa antum ta'lamun ya ku alul kitabi yahudu kenan me yasa kuke gaure ƙarya da gaskiya wa taktumuna alhaqqa ku sai ku ɓoye gaskiya alhali wa antum ta'lamun kun sani su a su akwai sifar manzon Allah sallama amma da gangan saboda bai fito a cikin yahudu ba kawai shine ba za a yadda ba Sina na Allah ya musu wannan tambayar a wani wuri ce ya ahlal kitabi lima tafuru bi ayatillah wallahu shahidun ala ma ta'malun ya ahlal kitabi ya ku yahudu don me kuka kafurce da ayoyin Allah alhali Allah mai shaida ne akan abubuwan da kuke aikatawa a wani wuri yace ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah man amana ha man amana tabguna ha iwajan wa antum shuhada' yace ya ku alul kitabi lima duna an sabilillah me yasa kuke toshe ta farkin ubangiji yahudu tuba babu kamar yana ake faɗa ko wato ta ko ina za su hada ku gane ainihin addinin ubangiji man amana tamguna ha'i waja duk wanda ya yi imani da risalar ubangiji sai kun nemi yadda za su karkatar da shi alhali kuma wa antum shuhada cewa ku shaidu ne na daga abin da kuke aikatawa Allah ya sake cewa ya alal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah wala nushrike wala nushrika bi shay'a yace ya ku alul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana ku zo mu haɗu akan wata kalma wacce da daidai take a tsakanin mu da ku ita ce kalimatu shahada cewa Allah na abu da illallah kalmar ita ce ba za mu bauta kowa ba sai Allah wala nushrika bihi shi'a ba za mu masa shirka ba a bauta sannan suka ce Allah ya saki to ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima ma unzilati tawratu wal injilu illa min ba'dih Allah ya ce ya ahlal kitabi ya ku mutanen littafi me yasa kuke jayayya akan annabi ibrahim alaihi salam alhali ma unzilati tawratu wal injilu illa min ba'dih tare da cewa da taura. da injila ba a saukar da su ba sai bayan annabi ibrahim alaihissalam wato kenan duk abin da za a faɗa ka annabi ibrahim wato kage kuka masa kenan tunda kafin a taura da linjila su zo ma shi ya riga ya zamanin su ya wuce allah ya sake cewa ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun ya ku alul kitabi yahudu da nasara me yasa kuka kafircewa kuke kafircewa ayoyin allah alhalinku kuna masu shaidawa wa Allah ya sake cewa qalat ta'ifatu min ahli kitabi aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar wakfuru akirahu la'allam yarji'un suka ce bangaren su na su'alul kitabi suka ga wasu suka ce ai ku yi imani da abin da aka saukarwa muhammadu sallallahu alaihi e wato wajhan nahari kamar da kamar da rana haka wakfuru akirahu a ƙarshen wuni kuma sai ku kafurce ku ci ab ashe ma mun imani da abubuwan muka ga abun duk ƙarya ne mun fita wai ku haka saboda ko za ku fito da waɗanda suka yi imani daga ciki ku fito da su wato su yi imani kamar da safe can da yamma sai su ce ai sun gane mu sun ci makarya ne don su yaudari waɗanda suke ciki sai a fita gaba ɗaya tare wannan fa duka ana yin sa ne akan abin da aka sani shine gaskiya akwai wani ana ci masa the gospel of barnabas the gospel of barnabas wani littafi ne wannan littafin an fassara shi daga yaren yahudu zuwa turanci a wani gari wai vienna a can a yankin turai kuma ina so ku gane cewa waɗanda suka fassara littafin babu musulmi ko ɗaya waɗanda suka gano littafin ba musulmi ko ɗaya ballantana ma a ce musulmi ne suka ƙagi abun shi barnabas din nan ya yi zamani da annabi isa alayhi salam ya yi rubutu a kai a kan abun da ya gani ya rubuta gaskiyar abun da ya faru a cikin littafin har ya ce annabi isa alayhi salam ya gaya musu cewa annabin ƙarshen zamani zai fito ne ba daga cikin yahudu ba daga cikin larabawa kuma sunansa muhammad kuma a cikin tafsirin da suka yi wa littafin da turanci haka ke rubuce na karanta littafin da idona amma duk da haka ba yarda ba kuma karka manta fa ba musulmi ne suka tsinto shi ba kuma ba a ƙasashe musulmi aka tsinto littafin ba a vienna can a yankin su can nasu na europe waɗanda suka fassara shi eh, akwai wai Lunsdale da kuma Laura Rack su suka fassara shi zuwa turanci don lawai wannan musulmai ne kuma har yanzu yana na littafin The Gospel of Barnabas yanzu haka in kai kiliki a Google za ga littafin the gospel of barnabas amma ko ba yadda da shi ba saboda bai daidai da ra'ayi ba eh ba kasar musulmi aka gano shi ba balle a ce musulmi ne rubuta shi ba musulmai ne suka fassara shi zuwa turanci ba eh kuma har yanzu yana nan amma ko ba yadda da abin da ke ciki ba saboda bai daidai da ra'ayi ba to irin wa'annan ne kira-kirayen da wato Allah yake wa halul kitabi gaba ɗayan janar yace wa fi raddi ala hazini ra'ati sab'i ya ƙulu ta'ala yace akan raddi waɗannan iraye da Allah ya musu guda bakwai a cikin suratu Ali Imrana to sai musu raddi da wata aya a cike ce kaifa ya Allahu lahu kauman kafaru ba da imanihim wa shahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinatu wallahu la yahdi al-qawm zalimin kaifa yahdi lahu kauman kafaru ba da imanihim ta yaya Allah zai shiryar da waɗanda suka kafurce bayan dama suna da imani sun yi imani dama suna kan imani sai Allah saukar da wani manzo sun san zai saukan kuma an sanar da su ya zo shi saboda ba ƙabilar su bane suka ƙi to wai nan ta yaya Allah shirye da su wa shahidu annar rasul haqqun suka sun shaida kuma wannan manzon gaskiya ne yanzu Barnabas mutumin mu ne na cikin musulmi eh waja'ahumul bayyinatu kuma ga gaskiya ta zo musu amma duka suka ki Allah ya ce wallahu la yahdi al zalimin Allah bai zai shigar shiryar da mutane azzalumai ba waɗanda so zalunci su, dama zalunci mafi muni shine ka zalunci kanka wanda ya hana kansa shirya akwai kaga ai in ana ne ah, to ya zalunci kansa ma balle wani kaga shine azzalumi nan bawon shi yasa in kaga Allah ya ambaci mutum cewa shi azzalumi ne to mafiya za ka samu ya zalunci mai zaluntan kansa ne an gano nan Allah ya yake cewa wa fi hadhil maqta min surati raddun ala shubuhati lati yusiru alul kitabi yace a cikin ayoyi da karantar nan raddi ne akan shubuhohin da alul kitabi suke faɗi suna cewa to ta ya za a yi mu yi imani da wanda yake eh, da wanda yake haramta mana yadda yake halanta mana abun da littattafanmu suka halanta dama can littattafan sun haramta musu waɗansu nau'o'i na abinci to shi manzon Allah su zama alƙur'ani ya zo ya halatta su sai suka kawo shubuha sai suka ce to don me za mu bi wadda ke halatta mana abun da littafinmu ya haramta mana to alƙur'ani kuma ya faɗa fa bi zulmi min alladhina hadu na alaihim taibat uhillat lahum da zaluncin yahudu a dalilin zaluncin su ne muka haramta musu abunda Allah ya halatta musu na abinci saboda zaluncin su saboda zalun yahudu azzalumi ne ai yanzu muna gani abun da faru a Gaza ko a duk duniya akwai zaluncin da fi wannan ku hana ku ta kashe su ba su da abinci ba su da ruwa ba su da magani ba su da komi ba asibiti ba komi kuma ku hana shigo da shi eh kuna kashe su suna da bukata kuma ku hana a shigo da bukata su akwai zaluncin da shi wannan to shine Allah ya ce fa bi zulmi min alladhina hadu a dalilin zaluncin yahudu harramna alaihimu tayyibatu uhillat lahum muka, muka har, haramta musu daɗaɗa halal wanda da can aka halatta musu to da alƙur'ani ya zo shi shi kuma da ke ita alƙur'ani risala ce ta, ta duk duniya wacce ta shafe dukkan waɗansu saƙonni da sau gabata ita kuma sai ta zo risalar alƙur'ani sai ta halatta su to kaga ashe ba su da dalili don dama can haramta musu da aka yi saboda zalunci su ne to yanzu manzo ƙarshe wanda yake na duk duniya ne ya zo ya halatta wa kowa wannan abu saboda haka don sun ce an halatta musu abun da da aka haramta bai zama hujja ba an gano nan ya ce faƙar kanatil al'imatu kullu a hillali bani isra'ila falamma saƙau wasu tamra al'udwana a gabahum lau bi zalika zalika hun bi bayyihim wa ina da sadiƙun abin da sa dawa ce aka haramta su saboda ɗagawarsu in bin shari'ansu da zaluncinsu sai ya ce zalika jazainahum bi barihim a dalilin haka sai muka saka ka musu da zaluncinsu wa inna la sadiqu lalle mu masu gaskiya ne inji Allah ya wa fi ma ya ta'allaqu bi shubahim haula tawilil qiblati sannan akwai wata shubuwa kuma du da suke sake taho da ita ka san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana fuskantar yana fiskantar wannan eh, al-qibla wajen ibadat sai aka umurce shi da ya fuskanci baitul maqdis ko to sai kuma dama can shi manzon Allah ya da aka umurce shi ne yake yi Allah sai sake kuma du umurtansu da ya dawo kan sa ta da to sai suka ce a ai wannan ai ba gaskiya da yana nan ya dawo al'ibramu kuma ya bar al'ibram kuma duk ya koma al'ibrasa ai wannan ba gaske a ciki inda ta laike ta kad nara ta kallubo cika fi sama'i qad nara ta kalluba wajhika kafin sama'i walliyan na ta qiblatan ha. Allah ya ce mun ga wato juyawar wato fiskar ka zuwa sama manzon Allah sallallahu alaihi ya fi so a dawo da shi al'iblarsa ta ta wannan ta harabin makka ta harabin makka a wajen ibadat to nan ne sai Allah cikin iko sai dawo masa da mafiskantarsa ta da to da da baitul maqasidi maqadisi da kuma ainihin alƙibla ta makka ta ka'aba duk na waye ne eh Allah kuma fa'ilun ma ya sha'u ne mai aikata abun da ya so ko yana sai abun da ga dama ba za ku tambaye shi don me ya kaza ba amma yahudu saboda ɗagawa su don me za a yi haka haka masu na daga cikin abun da ya sa suke daɗa kangarewa an gane ko to wannan dai duka dai nan muna karanta shubuhohi na yahudu da nasara da kuma kangarewa su akan ainihin addinin ubangiji wal maudu'u sani bigire na biyu a ƙarƙashin ƙa'ida ta farko da ali imran take karantarwa shine matsala ta gazuwatu uhudin yaƙin uhudu ya faru shine yaƙi na biyu da ya faru a duniyar musulunci a dalilinsa an kashe ainihin sahabbai wajen mutum saba'in an jiwa waɗansu da yawa rauni to a nan an karanci darusa a faruwar wannan yaƙi to nan Allah ya kawo ayoyi da yawa sun yi bayanin abin da ya sa haka ta faru don ya zama mai don ya zama darasi an gane ko wannan ita ce gaba ta gaba wacce wannan surar ta kunsa ya ce wa ba da taƙibi ala alil kitabi ya til unsuru sani fi surati wa huwa hadisu an gazwati odin magana ta gaba ita ce magana akan yakin odu fil ayatil hadiyat wal 20 ba'da mi'a a aya ta 121 a cikin wannan sura din min kauli daga inda Allah yake cewa wa ga dauta min ahalika tubawi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samiul alim daga nan ainihin bayani akan yaƙin Uhud ya fara har zuwa aya ta 29 129 na wannan surar kenan yace wa fi sana'il hadisi fi gazoti odin yatil hadisu anin riba sai kuma aka yi ƙara magana a kan riba bari mu tsokaci a kan yaƙin uhudu yaƙin uhudu manzon allah su sama da zai mu wajaha da mushrikai sai ya ajiye waɗansu maharba a rumatun kenan wajen mutum hamsin ya saka shugabansu abdullahi ibn jubairin ya ce su tsaya a nan su kan wannan dutsen kada su yi gaba kada su yi baya a yadda hadisin ya zo ya ce da za ku ga tsuntsaye suna fincikan namanmu lokacin da muke burmawa da kafirai komin tsanani da kuka gani kar ku sauko da kan dutsen nan sai dai idan mun umurce ku da ku sauko da za ku ga a karon farko mun kora mushrikai mun yi nasara a kansu a duk da haka ba a buku izini ku sauko ba sai an umurce ku wannan shine saƙon da aka basu shikenan aka fara yaƙi a karon farko musulmi suka nuna garaba akan ainihin mushirkai suka tarwatsa su waɗansu suna gudu suna yada kaya shikenan wa'annan ruma sai suka kamar yaƙi ya ƙare sai suka ce ai sai mu sauka mu je mu karasa na karasawa mu kama na kamawa sai kwamandan su ya ce ba ku ji abinda manzon Allah ya ba mu umarninsa ba cewa duk halin da muka ga suke ciki ba a mana umarni mu je ba har sai an sai an neme mu sai suka sai waɗansu ba su ji ba mafiya yawan sai suka sauka kawai waɗansu suka je suka yi ta kamo ainihin ganima da dai sauransu abun da ya shafi yaƙi sai komandan ne kawai da 'yan mutane 'yan kaɗan suka tsaye a wurin ashe kafuran da aka kora su waɗansu sai suka zagayo ta bayan dutsen kasan in ka je aikin haji in ka zo wannan in ka zo uhudun za a ga dutsen bayan saɗin wani gangare ne to ta wannan gangaren sai suka musu ƙofar rago sai suka sake haurowa ta nan kuma in suka hauro ta bayan musulmi za su taho an gano nan da suka taso da suka hauro dutsen sai suka gama da waɗanda suka samu kam sai suka sai suka hau kan musulmi kawai da sara da duka da harbi da sauransu a nan sai da sahabbai wajen saba'in suka yi shahada an gane ko to a nan me ya jawo wannan abin da ya jawo har aka kashe sabai wajen guda saba'in a wannan aka jiwa mutane da yawa ciwo a dalilin saba kaulin manzon Allah sallama ne ka duba kuma waɗansu 'yan kaɗan ne fa daga cikinsu aka yi umarni suka saba umarnin wannan umarnin ya shafe su ya shafi har ma wanda ma baya cikin wannan umarnin, to haka sabo yake haka sabo yake a cikin al'umma ya jama'a idan kuka ga sabo ana yin sa ko a garin ku to ku yi kokari a hana kar ka ce ba dana bane ko ba mu san su ba ko ba mu da kes da su sharrin sa in ya taso zai zai game ku gaba ɗaya ne idan zunubin wasu daga cikin sabon manzon Allah mutanen da suka fi kowaye daraja a duniya in ka cire in ka cire manzanni za su yi laifi laifin wasu ya shafi wasu to ina ga wanda ba su ba eh har ma Allah yake a lokacin da suka fara kokwaya haka ta same mu a walamma asabatkum musibatun أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير a lokacin da abun ya faru sai suna ta mamaki ya haka ya faru Allah ce walamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha ultum anna haza yanzu don musiba ta same ku a dalilin zunubin ku abdalilin bin rashin bin ka'ida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali kuma a yakin badar wato kuma kun kashe wajen saba'in kun kama wajen saba'in kaga a yakin nan don an kashe muku mutum saba'in an anna haza haza ku ce haka ta faru bal huwa min indi min qul huwa min indi qul huwa min indi ku gane cewa daga kawunan ku ne wannan abu ya same ku inna allaha ala kulli shay'in qadiru Allah mai iko ne akan komai wannan in ka duba Allah ne fa ya mayar wa sahabbai martani akan mamakin abun da ya same su a yakin Uhudu mamakin da ya same su a yakin Uhudu suna mamaki aka haka ta faru sai Allah ya ba su amsa cewa har za ku ce ya haka ta faru tare da cewa a yakin badar kun ribace su dubul ɗin abin da suka ribace ku a yau to ku gane cewa daga kawunan ku ne haka ta faru allah yana da iko akan komai wannan darasi ne babba ga musulmi musulmi su gane cewa saba manzon allah saba wa allah ba ƙaramin musiba ba ce idan saba manzon allah sallallahu alaihi wasallama zai dalilin sahabbai wanda su ne khairul uruni inda yake cewa khairul uruni karni su summa allazina su mallazi ne yalunhum mafiya wato daraja a cikin mutane su ne karnin da na rayu da su su ne sabbai su mallazi ne lulum sai waɗanda suka biyo su tabi'ina su mallazi ne lulum sai waɗanda suka biyo su ne tabi'ina su ne mutane da suka fi daraja amma su ma sun saba da umarnin manzon Allah masiba ta buwaye su duka to ina ga waɗanda kuma ba su ba wanda ba su kai su ba suka ci gaba da sabawa Allah aka ci gaba da samun zinace-zinace da batsa a intanet ne a waya ne social media ne ludu maɗigo sata ko kidnafin kai duk wani wata badala duk wani abun da aka aiko annabi domin wannan musiba ɗin babu wacce babu a cikin wannan al'ummar tamu dubul dubul ninkin ba ninki haka dai ko ba haka bane ashe kenan duk musibin da muke gani wato huwa min indi anfusina mu ma daga kawo daga mu ne Allah ya ce wa sahabbai fa ul huwa min indi anfusikum ku gane cewa daga nan ku ne wannan musiba ta same ku to mu kan alal aula mu ce ma mu muka jawo shi ma gaba daya yasa wato zunubi fasikanci fajirci wato masu faɗi su tsaya su faɗa idan aka rage shi a cikin al'umma an rage masifa ne idan yana yaduwa cikin al'umma to masifar za ta game kowa wannan shine saƙon da yake cikin wato ta odin yakin uhudu shi ma za mu zo bayaninsa wannan duka ana tattaɓowa ne sannan kuma ana a cikin hakan sai allah ya biyo da maganar riba ya ayyu lazina amanu la ta'kulu riba adafan mudafa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci riba azama riba ninkin ba ninkiya kamar misali ka ba da dubu ɗari ka ce a kawo maka dubu ɗari uku ko ko kaga wato kaga abun ya kazanta ko to a lokacin ai mun karanta tarihin riba an hana ta ne step by step ko to wannan wata gaba ce ta haramta riba to sai aka shigo da riba a irin wannan magana akan yahudu da akan magana akan yakin uhudu da sauransu don a nuna maka riba ma wata masifa ce mai zaman kanta kamar yadda saba Allah a waɗansu lokuta yake zama masifa ga al'umma a duniya da lahira to ga riba ma haka take ai mun karanta ta kwanakin baya mana yake cewa e yace وفي إشارة إلى أن الأموال المحرمة إذا دخلت في في التصنيع الحربي أو في شراء الأسلحة فإن ذلك سبب في الهزيمة ما لنا تشوى ربونا دك جنتا دمك من تنتا دازا amfani da kuɗin ta wajen sayan makaman yaƙi ko ko fuskantar abokan gaba na musulunci to za su yi riba a kanmu saboda halal baya fitowa cikin haramu sau'i baya fitowa cikin abun da yake dama haramun ne saboda munin riba mu musulmi an haramta mana wannan to wataƙila hankali ya tafi wani wuri sai ce to kuma ai kasashen da suke riban su ne da ƙarfin makamai a duniya su ne da ci gaban duniya kai su ne ma aljannar duniya haka ne ko baka bane wani wataƙila tunani zai tafi can idan misali mu idan muka yi amfani da kuɗin riba a wajen ɗauka kalmar Allah za a yi nasara a kanmu to kuma waɗanda su kuma su ne maribar gaba ɗaya su kuma ci gaban duniya gaba ɗaya ma yana hannunsu to me ya za a haɗa wa'annan guda biyu a ƙwaƙwalwar musulmi ibnul jauzi a cikin littafinsa saidul khatir akwai wani fasali da ya ware na ce masa falsafatul jaza'i wato falsafa ta sakamakon ayyuka ayyuka munana ya ce ya kasu kashe-kashe. kai aiki a kama ka Allah yana son ka ne kai aiki ka ga sakamakonsa daga nan duniya a azabtar da kai a tunan Allah yana son ka ba don yana kankare maka zunubanka ne Bari a bari sai an je can a kama ka ba inda kankare zunubi sai da wuta ka ganin kai ana son ka ne wanda ba a son sa kuma wanda baya baya cikin lissafi yace mafi munin sakamako Shi shine kana saba wa Allah kuma kana ci gaba a cikin wannan sabon kana saba wa Allah ana daga ɗaukaka ka kana saba wa Allah kana samun izza da buwaya da ci gaba da daɗin rayuwa Ya ce babu bala'i da fi wannan saboda wannan ran da aka kama mutum kawai a lahira wuta ce kawai directly saboda haka kada a ruɗu. da cewa kasashen da suke su ne mari bar su ne da duniyar kada a rubuta wannan kai musulmi ka bi shari'ar da Allah ya gaya ma kawai yace wali haza ja'ati da'watu fi sanayil ayati ila al-infaqi fi sarai wa barra wa min zalika al-jihad fi sabilillah fa inal jihad bil mali qarinu jihadi bin nafsi sannan kuma a nan din kuma duk Allah yayi bayanin kuma ciyarwa da shayarwa da kuma jihadi da rai misali ka jihadi ka ɗauki makami ka fuskanci abokin gaba baya yiwa sai ka yi jihadin kanka tukuna kai kanka sai ka fi ƙarfin kanka ai in baka fi ƙarfin kanka ba ba za ka ɗauki makami ka fuskanci abokin gaban Allah ba an gane ko to ana so musulmi wato da dukiyarsa da ransa ya kasance na Allah ne kawai zai kare ubangiji zai kare addinin ubangiji da shi saboda Allah na cewa inna lahi ishtara muminina mu'minina fusahun wa amwalahum bi anna lahumul janna lalle Allah ya sayi wato muminai ya sayi rayukansu ya sayi dukiyoyinsu duka saboda mai saboda zai ba su sakamakon aljanna a ranar lahira ya ce li'annana idza stawaina ma al'adu fi ma'asi tafawwaqa alaina bi quwwati sila'i wa da zalika yuwasilu hadis anna ta'ijil maraka malai sake maimaitawa yace ko da wasan mu musulmi abun da ake bukata gatan mu shine addinin mu gatan mu shine bin musuluncin mu a duk lokacin da muka yi daidai da abokanan gaban mu a wajen sabon Allah to ko su za su murkushe mu Allah zai ɗora su a kanmu Allah zai ɗora su a kanmu shi yasa gatar musulmi kawai shine yana yana bin Allah amma muddin aka samu kaucewa to komai zai iya samunsa wal qur'anu bi hadha yushiru ila anna sabilan nasri alal adui huwa islahul jihati dakiliyati awwalan samun nasara akan abokin gaba shine tsarkake zuciya tukunna ka tsarkake ciki ka tsarkake gabanka ya kasance duk abin da za ka yi sai abin da Allah ya da shi ka hannu in an hana ka aikata idan aka in aka ce ka aikata wali haza qala adu sahaba hina raja Minal Gazwi ghazwi fi sabilillahi yace raja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad akbar wani sahabi ne lokacin da suka dawo daga yaki? sai yace mun dawo daga ƙaramin jihadi yanzu za mu koma babban jihadi sai suka tambaye suka ce me yasa ka faɗi haka sai yake cewa ai jihadin rai ka yaƙi ranka ka daidaita ranka a kan duk abin da Allah ya hana ta hannu duk abin da Allah ya umarni ta aikata wannan shine babban jihadi shi ya fi komi wahala ka tarbiyyantar da ranka kawai abun da take so shine abun da Allah yake so abun da ba ta so abun da Allah baya so kawai shine ita ma bata so wannan ba karamin aiki bane a ka duba haka ne sai mutum ya samu wannan jihadin na tukuna zai tafi jihadin ɗaukaka karmar Allah ko ba haka bane to abin da ake bukata kenan idan muka yi haka ne za mu samu izza a nan gida duniya za mu samu aljanna a gida lahira idan ko muka saba to kamar yadda wancan sabon ka duba fa an ga zo ta yakin udun nan fa ka duba fa akwai darasi babba da musulmi zai ci gaba da ɗauka a wannan wurin kuma ka duba fa sabawa fa aka yi aina aka saba sabawar ma fa a wajen jihadi ne fa wajen ɗauka karma Allah ne ma aka saba da ƙaunin manzon Allah sallallahu wanda wannan sabawar ta yi dalilin wahalar kowa da ya zo wannan yaƙi ta yi dalilin baƙin cikin dukkan musulmin duniya duk wani musulmin duniya da ya karanta ga zo ta udu sai ransa ya ɓaci daga nan hatashin al'iyama a dalilin saba wa wandon Allah da aka yi a fagen jihadi ba fagen siyasa ba Allah ya kama su da laifi suka shiga azabar da kowa sai da ya wahala kowa da ya karanta tarin sai ya ji bakin cikin wannan saboda haka musulmi mu ji tsoron sabawa Allah sabawa Allah ba karamar sifa ce, idan muka bi Allah to nan ne komai mu zai sauki duk halin da muke ciki na rayuwar nan kada mu manta da irin wa'annan wa'annan su ne sources din su ne dalilan da zamu fitar da halin da muke ciki abu da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sai inda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana in akwai tambaya to sai mu yi addu'a يا مسهل كل شديد ويا ملين كل حديد ويا منجز الوئيد ويا من هو كل يوم في أمن جديد أكرتنا من حلق المضيق إلى وسيط الطريق بك نلفو ما لا نطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سابق الفوت ويا سامي الصوت ويا كاسل إذا بعد الموت صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم اجعلنا في أمرنا فرجا ومخرجا إنك تعلم ولا نعلم وأنت تقدر ولا نقدر وأنت علام الغيوب Allah muna tawassuli da sunayenka tsarkaka Allah ka sa muna cikin waɗanda za a yanta a wannan azumi Allah duk mai bukata ta alkhairi Allah ka biya masa bukatarsa ta duniya da lahira Allah ka biya mana mu na duniya da lahira Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da kowa da kowa Allah ka ji kansa Allah ka sa dukan mu yan aljanna ne halin da muke ciki a ƙasar na ubangiji Allah ya sauki ubangiji Allah ya sauke musu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin